Wannan matakin da babban bankin kasar wato CBN ya dauka na zuwa ne baya ga ci gaba da korafe-korafe da 'yan Najeriya ke yi akan yanayin matsatsin rayuwa da suke ciki duk da umarnin kotun kolin kasar da ta yanke hukuncin cewa 'yan kasa su ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi na dubu biyar zuwa ga ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2023 da muke ciki. Shin akasarin 'yan Najeriya na da masaniya a game da umarnin da CBN ya bayar na a buɗe bankunan kasuwanci a ranakun Asabar da Lahadi. Aisha Salisu Muhammad 'yar kasuwa ce a Najeriya. Wannan doka da aka ɗaukar ranar juma'a wani bankuna aka ba ta umarni ta buɗe a ci gaba da harkoki na yau da kullum mutane da yawa ba su san wannan doka da aka fayyatar ba babban bankin tarayya ba ta fayyace yadda mutane za su fahimci cewa ran asabar ko lahadi za ka iya zuwa wannan bankin ba don a haka har yanzu ana cikin bakar wahala na kuɗi da kuma zuwa bankin gabaki ɗaya wasu ma an ka gaya musu cewa su je banki an buɗe za ka iya ɗaukan kuɗi ko kuma za ka iya karɓan kuɗi za ka gani cewa idan ka je bankunan nan ana samun babban matsala cewa hakan nan dai babu kuɗin da suke ba ma mutane sai dai ka zauna ka yi jiran tsammanin cewa za a kawo kuɗi to ina kuɗin da mutane za su je su kai banki sai dai ka yi transfer wannan transfer din har yanzu muna samun babban matsala network wani ma idan ya yi transfer din a lokacin ma ba zai san an cire mishi kuɗi ba sai bayan awa biyu zuwa uku sai ga an cire mishi kuɗaɗe da yawa a cikin account din shi wanda wannan ya zama mishi kalubale wasu da mishi da shi wasu kuma ya yi asarar wannan kuɗin kenan a wani bangare kuwa wasu masu ƙananan yana da matsakaitan sana'o'i a kasuwar masaka da ke tsakanin birnin tarayya Abuja da jihar Nasarawa sun ce sun fara ganin tasirin matakin a ƙasa. Sunana Abdullahi Abubakar ina sai da doya ne a kasuwar masaka tsakanina da Allah daga jiya zuwa yau mun samu canji. Na je POS yanzu ma na cire naira dubu goma ba ne ba tare da bata lokaci ba. Na ji daɗi abin da suka cire min naira da uku a jirgin dubu goma amma da abin da ake cire mana dubu biyu dubu ɗaya da biyar. Kin gani yanzu abin da ake min transfer daga shekaran jiya zuwa yanzu na samu transfer kusan dubu dari 650 a kasuwanci ina ka mana ya mana taimako saboda muka samu sauki komai ya daidai baka muna cikin matsala kwanakin nan amma kaga kamar da yau da jiya abu ya fara samu sauki ne yanzu na da saboda yanzu je fiye zaka samu komin kasuwanci zaka samu amma da komin kasuwanci ka samu ba amma yanzu je fiye ka samu idan gwargwado a nasa bangare masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce wannan mataki da babban bankin najeriya central bank suka ɗauka na watsa kuɗi kuma watsa kuɗi a amfani da asabar da lahadi ba ƙaramin taimaka zai ba ga tattalin arziki dubi da cewa lokacin da suke amsa kuɗin nan sun amfani da waɗannan ranakun amsa kuɗin mutane su ba laifi ba ne ba su ce a watsa kuɗi ranar asabar da lahadi yanzu har sun ƙara da lahadi wannan ya nuna su ma suna sane da halin da tattalin arziki yake jin jiki wannan zai taimaka kwarai ba ma kamar yanzu yadda ake lokuta ne na azumi mutane da kiristoci da musulmai suna azumi kuma lokuta ne na taimaka ma gajaju waɗannan marayu da gajaju ɗin nan ba su da bankin akawun kuɗi suke so su wannan zai taimaka kwarai kuma zai taimaka ga tattalin arziki sai dai kawai abun tambaya tun da sun san da haka ya yasa ma aka yi shiro da wancan shiri na rike mutane kuɗaɗe gaskiya al'amari shine wannan shine mafita za a dai samu a dan falfado amma gaskiya barnar da aka yi ba za ta gyaru ba cikin wannan dan karamin lokaci Allah ba mu sa'a a ranar juma'a ne babban bankin Najeriya ya bada umarni ga bankunan kasuwanci wato deposit money banks a kasar da su bude kofofin su ganin an bawa 'yan kasa damar cire kuɗaɗen su mu mu'amalarsu ta yau da kullum sakamakon irin matsin da ake ciki na karancin takardun kuɗi a cikin al'ummar ƙasar tun ƙarshen watan janairun a cikin makon da ya gabata ne babban bankin najeriya ya sanar da cewa ya fitar da kuɗin da ya kai naira tiriliyan ɗaya wanda al'umma ke cewa ya zuwa yanzu basu gani a ƙasa ba Nima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya